This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya ko dalol ko kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. wani hari da aka kai a arewa maso gabashin najeriya ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai amurka ta buƙaci ƙasar burundi da ta jinkirta gudanar da zaben ƙasar da aka shirya yi a watan gobe masu tsaron gaɓar tekun ƙasar italiya sun ceto wasu dubban bakin haure da ke ƙoƙarin shiga ƙasar to kanin labarin kenan bayan labaran duniya kamar kowace ranar lahadi ibrahim garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku to amma kafin ku ji wannan shiri I, I, Senator Isaac Abiola Ajimobi, do solemnly swear. I, Abubakar Sadiq Sani Bello, do solemnly swear. Do solemnly swear. To, kamar yadda aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari, su ma gwamnoni an rantsar da su. A saboda haka za mu gabatar muku da rahotanni akan abubuwan da suka faru a wasu jihohin. To jama'a assalamu alaikum. Wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin Najeriya ya halaka mutane bakwai. Jami'an tsaro da waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan sun harba gurneti ne akan wani gida da ke Maiduguri a daren jiya Juma'a lamarin da har ila yau ya raunata mutane goma sha bakwai. Wani mazaunin garin na Maiduguri ya ce ya ji fashewar abubuwa har sau arba'in kafin daga baya kidayar ta ɓace masa. rahotanni sun ce jim kaɗan bayan hare-haren matasa 'yan banga sun ɗauki makamai suka bazama kan tituna domin hana 'yan ƙungiyar ta boko haram kutsa kai cikin garin wannan hari ya faru ne ƙasa da sawo'i 24 bayan da aka kai wani hari a wajen wani bikin aure a ƙauyen tashar alade da ke da tazarar kilomita 270 daga birnin na maiduguri waɗanda suka shaida lamarin sun ce yayin da ake ƙoƙarin ceto waɗanda bam ɗin farko ya ritsa da su ne wani bam na biyu ya tashi lamarin da ya hallaka mutane bakwai ya kuma raunata wasu da dama amurka ta buƙaci ƙasar burundi da ta jinkirta gudanar da zaben ƙasar da aka shirya yi bayan da aka kwashe makonni ana fama da rikicin siyasa a jiya juma'a kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff ratke ya ce yanayin da ƙasar ke ciki ba zai ba da damar a gudanar da zaɓe mai inganci ba ya kuma ce amurka ta shiga damuwa matuƙa bayan wasu hararen gwamnati da aka kai da rikicin da tsagirin ke haifarwa da tsaurara matakan hana zanga-zangar lamana da walwalar 'yan jarida ta ce duk suna yin hannun riga a kokarin da ake yi na shawo kan wannan rikici a harin gwamnatin da aka kai a kofar wani banki da ke bujumbura babban birnin kasar wani ɗan karamin yaro ya samu rauni sannan wasu mutane biyu sun halaka a wasu har hare na daban da aka kai a 'yan kwanakin nan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta zargi 'yan sandan ƙasar da wuce gona da iri a kokarin da suke yi na tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda ke adawa da yunkurin da shugaba pek nkurunziza ke yi na neman yin tazarci. ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To masu tsaron gabar tekun kasar Italiya sun ce wasu bakin haure fiye da 4,200 a wato sun ce su a gabar bakin tekun kasar da yawan sai kai wato 4,200. Jami'an sun samu taimakon sojin ruwan kasar da na Jamus da kuma na kasar Ireland. waɗanda ƙasashe ne daga nahiyar turai da suke gudanar da aikin haɗin gwiwa daga nahiyar sun kuma ce sun gano gawawwakin mutane goma sha bakwai amma babu bayanai kan mai haddasa mutuwarsu sai dai jami'an italiya na danganta irin wannan mutuwa da matsanancin halin gajiya da kishin ruwa da bakin hauren ke fuskanta yayin da suke kokarin shiga nahiyar ta turai a ƙananan kwale-kwale a 'yan kwanakin nan an samu kwararar bakin hauren wato zuwa nahiyar ta turai da dama masu sa ido a lamarin sun ce rashin doka da oda da ƙasar libya ke fuskanta da matsanancin halin da yankin afirka ta arewa ke fuskanta na daga cikin ababen da ke haddasa yin ƙaurar mafi yawan bakin hauren suna fitowa ne daga ƙasashen syria da nigeria da mali da kuma eritrea manyan jami'an diflomasiyan amurka da iran za su gudanar da wani taro a switzerland a wani yunkuri na cimma matsaya guda kan batun nukiliyan ƙasar iran wadda ka iya baiwa masu bincike na ƙasa da ƙasa damar ziyartar cibiyoyin soji da masu binciken kimiyya a iran ɗin wannan taro zai gudana ne a yau asabar a birnin geneva zai kuma samu halartar sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikin na iran muhammad javad zarif zai kuma gudana ne wata guda kafin wa'adin da aka shata na ranar 30 30 ga watan yuni domin cimma matsaya ta ƙarshe sai dai shugaban addinin ƙasar iran ayatollah kameni. ya ce kowace irin matsaya aka cimma a ƙarshe iran ba za ta taɓa amincewa masu bincike su kai ziyara a cibiyoyin bincike na soji da na masu kimiyya ba mahmud lalo ya karanto labaran duniya kamar yadda na faɗi tun da farko za mu dubi yadda aka rantsar da wasu gwamnonin Najeriya da kuma abubuwan da suka ce. Za mu fara daga arewa maso gabashin Najeriya daga inda bayan an rantsar da a da mulki na biyu, gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu abubuwan da zai ci gaba da baiwa fifiko. abin da muke da shi shine in allah ya ba mu zaman lafiya kuma mun yi imani insha allah da sabon gwamnati za mu samu zaman lafiya insha allah za mu yi gwargwadon karfinmu mu cimma burinmu ta hanyoyi guda biyar na ɗaya a samu wa matasa aiki musamman ma ta fannin noma noman zamani alhamdulillahi muna da kayan aiki fiye da kake tsammani mun siyo combine harvesters mun siyo kayayyakin aikin noman rani na biliyoyin naira abin da muke jira shine a samu zaman lafiya a fara amfani da kayayyakin nan muddin ba samu wa matasan nan abin yi ba wallahi muna cikin matsala kuma babban matsala ta biyu kuma ita ce ta fannin ilmi. mu wayannan 'ya'yan talaka ne in ba don bokon da aka yi ba da yanzu muna kiwon akuya ko shanu a can arewacin borno bokon da aka yi ne kuma hakki ne a kan mu cewa mu farfado da yanayin ilimi a jihar borno kashi na uku shine ne ruwa musamman ma a arewacin borno inda wayansu za su tafi kilomita goma sha biyar kafin su samu ruwan sha alhamdulillahi bugu da kari mun siya dandoris guda goma duk duniya banda kungiyar united nations a iraq da suka siya goma sha ba inda aka siya guda goma mun siya guda goma kuma insha Allah in an samu zaman lafiya za mu tura guda ɗaya a kowane local government guda goma na arewacin Borno insha Allah ta uku shine batun hanyoyi musamman da hanyoyi zan ce insha Allah za mu bubude hanyoyi mu ga cewa duk kananan hukumomi na cikin jihar nan sun haɗu da babban birnin jiha da kuma manya-manyan garuruwa an haɗa ta kuma ba abin da muke bukata a Borno fiye da zaman lafiya komai na bayan zaman lafiya ne duk maganganu da muke na sai an samu zaman lafiya kafin mu cimma burinmu a wayansu fannoni Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima a jihar Bauchi ba haka al'amarin ya kasance ba domin wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko da rahoton cewa akwai wasu jihohin da aka bar wa Betul Mali fa yau. Daga cikin jihohin akwai jihar Bauchi kamar yadda sabon gwamnan jihar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaidawa jama'ar jihar a jawabinsa na kama aiki. halin da ta babu aninin toka a cikinta saboda haka muna roƙo jama'ar jihar bauchi su yi mana haƙuri ba za mu gudu ba mun san dama aikin da wuya to amma abin da dama ya kawo mu kenan saboda mu fidda jihar nan daga cikin ɗangin da ta shiga to sai dai abin ba haka yake ba a jihar gombe domin kuwa gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo wanda ya tazarce a karo na biyu ya buƙaci jama'ar gwamba ne da su ƙara ba da haɗin kai saboda haka a shekaru hudu da za su zo ina ƙara kira wa mutanen gombe state da a dada ba mu goyon baya a dada yin haƙuri domin a dada samun ci gaba kamar yadda aka samu a shekaru da suka wuce a cikin shekara hudu da suka gabata na san a matsayina na ɗan adam na yi kuskure da dama ni ma ina kira ga al'umman jihar gombe da ina so ku yafe mini ina so kuma ci gaba da mini addu'a na alheri domin rike wannan gwamnati a na shekara hudu da za su zo insha Allah. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mun gode Abdulwahab kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa jihar Neja mu ji shanya ya aka kammala taron rantsar da sabon gwamna daga bakin wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. Taron dai ba a kammala shi lafiya ba domin kuwa wasu matasa ne suka yi ma tsohon gwamna Babangida Aliyu ruwan duwatsu. Jama'an tsaro suka sallafo shi tsohon gwamna ake kokarin fita da shi a yanzu haka dai kuna jan harbi da bindiga ake kokarin fita da shi tsohon gwamna bayan harba bindiga a sama tare da watsa barkonon tsohuwa jami'an tsaro sun samu nasarar ficewa da gwamna babangida aliyu daga filin taron tsohon gwamnan jihar kano kanal aminu isa kwantagora ga abin da yake cewa game da jifar da aka yi wa tsohon gwamna babangida aliyu to wannan ya nuna cewa shi wanda ya sauka bai yi manajin wannan siyasan sauka sosai ba ne eh dole ne a samu haka ga wannan darasi ne ga na darasi ne kuma yanda ya faru a rayuwar dan adam yakan zamanto darasi ne eh amma siyasan barin gado yana da wahala shi ma eh, abin da bai iya cin nasara kenan ba. Duk da yake dai an tashi taron babu sallama ba a samu labarin mutuwa ba ko kuma wani mugun rauni sai dai ƙananan raunuka da nima na samu tsara ba. To amma tun da farko A cikin jawabinsa dai Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce akwai ɗimbin matsaloli da ya gada a jihar da kuma tarin bashi, amma ya ce duk da haka zai iya kokarinsa wajen baiwa marar ɗakunya. Kimanin naira miliyan dubu hamsin da bakwai ne dai aka ce ya gada daga tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu. To amma tsohon kwamishinan labaran gwamna Babangida Aliyu Ɗanladi yabo ya ce lamarin bai kai haka ba. wallahi ƙarya ne ba mu san daga inda suka samo ta ba amma yau gobe za mu ban musu za mu damƙa musu su ƙara dubawa idan haka ne su kira mu ah, kudin sun ƙara ne ko koya abin yake kudin wallahi su je su duba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya mun gode mustapha daga can iko ga tsaraba da wakilin sashen hausa babangida jibrin ya aiko mana We must recognize our strength in diversity, a common national identity where everybody counts. Sabon gwamnan jihar Legas kenan a kungumi bode. yake jawabi jim kaɗan bayan ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin sabon gwamnan jihar lagos a ƙarƙashin jam'iyyar apc a jawabin nasa dai sabon gwamnan ya yi alkawarin cigaba da gudanar da ayyukan cigaban ƙasa kamar da gwamna mai barin gado baba tunde fashola ya gudanar dukkaninsu dai 'ya'yan jam'iyyar apc ne don haka za a ce babu wata matsala da aka fuskanta wajen mika mulkin kamar da aka fuskanta a wasu jihohi na najeriya a jawabin nasa dai sabon gwamna ya yi alkawarin tafiya da dukkanin al'ummar da ke zaune a jihar lagos domin ci gaban jihar ta lagos as long as you reside in lagos we will make lagos work for you ya ce in dai kana zaune a jihar lagos ne gwamnati ta za ta tafi da kai kuma za a gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa yana mai cewa gwamnatin sa za ta kirkiro wata ma'aikata da za ta inganta tattalin arziki da kuma samar da aikin yi na al'ummar jihar a bangaren sa gwamna mai barin gado da fashola ya kira ga sabon shugaban kasa muhammadu buhari da ya baiwa jihar Legas. mahimmancin da ya kamata kamar da marigayi janar murtala muhammad ya yi alkawari a lokacin da aka yi batun kirkiro da sabon birnin tarayyar najeriya abuja yana cewa a lokacin da ya karbi ragamin mulki ya gabatar da wasiku na neman tallafi ga tsohon shugaban kasa marigayi alhaji umaru musa yarda da kuma tsohon shugaban shugaban kasa goodluck ebele jonathan domin tallafa wa jihar amma kuma hakan bai samu ba don haka ya eh, fatan cewa sabon shugaban kasa muhammadu buhari zai tallafa wa jihar a jihar ogun ma dai an gudanar da rantsuwar kama mulki na gwamna a musun wanda ya yi ta zarce a jawabin nasa dai gwamna ya yi alkawarin cigaba da gudanar da ayyukan cigaban kasa don haka a jihar ma za a iya cewa babu wani sauyi da aka samu baban jibirin murya amurka daga lagos nigeria to a gaida baban gida daga can jihar oyo kuma wakilin sashen hausa hassan umaru tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa an rantsar da gwamna a jimobi a karo na biyu wanda hakan ya kaura camfin nan na cewa babu wani gwamnan da ya taba mulkin jihar oyo karo na biyu grateful that you rose above the massive hate and campaigns. Gwamnan jihar Oyo wanda ya zakulo tarihin jihar Oyo ababen da ya yi a shekarun hudu baya da abin da zai yi a nan gaba ya gode wa jama'ar jihar Oyo ko menene fatar jama'ar jihar Oyo a wannan zangon mulki. Ni ne motari Muhammadu Ojaba Ibadan. Abinda muke fata ga Mr. Ajimobi muna fatan ya ba mu tsaro ya ba mu ruwan sha. Sunana Muhammadu Murtala Haruna. Gwamna Ajimobi muna fatan Allah ya taya shi riko ya ba da tsaro da tsare lafiya da jagoranci mai kyau. A fẹ́ ki gómìnà b'a wa dibo ìjọba àbílẹ̀ local government ẹ̀lẹ́. Mr. Kulle ido ya ce abin da yake so gwamna Ajimobi ya musu shine ya gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Shuko galadima kinyale. Sarkin Yamman Kefi, Chief Alhaji Hussein Abubakar mai kamfanin ma'adanai ya bukaci gwamna Abiola Ajimobi da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da su mayar da hankali ga harkokin ma'adanai a Najeriya. Kana su sanya ido sosai ga 'yan ƙasar China da ke kwashe muna ma'adanai suna bari. mu hannu rabbana ya ce idan har aka mai da hankali ga harkokin ma'adanai a Najeriya to babu shakka arzikin kasar Najeriya zai inganta ba za a ƙara dogaro ga albarkatun man fetur ba su ma makaɗa ba a bar su baya ba a wannan taron. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To mun gode Hassan, masu sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu yanzu nan muka samu labarin tashin wani bam a birnin Maiduguri. A saboda haka muka tuntuɓi wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu. Haruna idan kana jin mu yaushe wannan al'amari ya faru. wasu ajiya yanzu yanzu ne lokacin da ake sanar aka samu wannan tashin bom a wani masallaci da ke a Adamu. da tsarin karfe hudu sura yan mintuna kenan daidai lokacin da ake sallah sabanin da muke samu shi har an tada idan an yi raka a farko ana shirin raka a biyu aka samu wannan tashin bom din kuma bisa dukkan alamu ya jikata jama'a dan za ta hukumomin tsaro na rundunar soji da kuma kungiyar red cross suke shiga suna fito da mutane kin san za a iya sanin kuma a su ne suka halaka ko kuma su suka tikata sakamakon wannan tashin bom ba halin suwa to kun san ko kun san ko su suka kai harin gaskiya ba za a iya cewa gashi ba tunda ba wanda ya fito dauki nauyin haka amma wannan bai Ah, idan aka kai har irin wannan ana danganta shi da irin hare-haren da 'yan kungiyar boko haram ke kaiwa da mafi yawa irin wannan hare-haren su suka kai su sukan kai irin anguwanni haka ko ajiya ma sun kawo To a ban tare ka ba ka san Haruna kana ji na abin da muke son ka mana da Allah ka tattara mana duk wani bayani da kake da shi dangane da waɗanda suka ji rauni ko kuma suka jikata da sauransu mu gabata a shirinmu na karfe tara da rabi idan Allah ya kai mu. To ma sauraro yanzu kuma lokaci ya yi da za ku saurari amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, ko menene bambancin gurguzu da ko manisanci? Mai tambaya mai nasara nasarawa huntuwa. Shi ma lawal sani na kawu daura daga mayyar su Anas Danna yaba da Kasim Aliyu da sardaunan matasan Asada da Hassan Muhammad Binanci sun yi tambayoyi makamantan wannan. Don Allah sashin Hausa na muryar Amurka, shugabanni nawa aka yi a Najeriya kawo yanzu? mai tambaya Muhammad mai kayan miya Urji Kwatas Gombe. To bari mu fara da tambaya kan bambancin kwaminisanci da jari hujja da kuma gurguzu da ƙasashen da ke amfani da kwaminisanci. Idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa daga amsar wata tambaya da ta gabata. Da farko dai kalmar kwaminisanci daga kalmar kwamanizm ce ta turanci. wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba tsarin na kwamnasanci dai saɓanin tsarin jihar hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gwargwadon zafin nemar sa to sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a ƙasashen da ke bin tsarin na kwamnasanci. kamar yadda kuma akan so daidaita samu a kasashen da ke bin tsarin jihar hujja ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan ari salon juna bisa ga bukatar rayuwa to sai dai saboda kama da juna wani sa'in da ƙyar ake bambanta tsarin kwaminisanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwaminisanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru. kasashen da ke bin tsarin kwamanisanci a yanzu sun hada da China da Cuba da louis da Koriya ta Arewa da Vietnam. Tsoffin kasashen kwaminis waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin kwaminisanci da gurguzu, au suna kwatanta wani abu mai kama da demokaradiyya ko tarayya sun hada da armenia da azerbaijan da belarus da estonia da georgia da kazakhstan da kirgistan da lafiya da louisiana da moldova da rasha da tajikistan da turkmenistan da ukraine da uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar soviet tuni dai rasha ta zama tarayya sai kuma ansar tambaya kan ko shugabanni nawa ne aka yi a najeriya kawo yanzu idan malam muhammad mai kayan miya orji kwatas gombe na saurare ga abin da ya sauƙaƙa watakila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai Najeriya wacce kasar Ingila ta raina ta kasance ne karkashin shugaba mai mukamin gwamna janar wanda shi kuma ke karkashin masarautar Ingila wacce ke karkashin sarki George na biyar da na shida daga shekara ta 1914 zuwa 1954 lokacin da masarautar ta kasance karkashin sarauniya. Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shine Sir Frederick Lugard daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayan sa ko Lord Lugard an yi ta gwamna janar gwamna janar ɗin Najeriya turawa har sau takwas kafin wani dan Najeriya mai suna Chief Namdi Chukwumeka Ezekwe ya zama gwamna janar ɗin Najeriya daga ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 wato tsawon shekaru kusan uku wanda ya kai mu jamhuriya ta farko. A jamhuriya ta farko, shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko wato a jamhuriya ta farko ɗin shine tsohon gwamna janar Namdi Azikiwe daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966. Lokacin da soji suka kwace mulki aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 ɗin zuwa shekara ta 1979. A zango na farko na mulkin soji, Manjo Janar Johnson Thomas Omunekwe Igwe Ironsi ya zama shugaban ƙasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga Yulin shekara ta 1966 ɗin lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji. janar yakubu gawan ne ya gaji ironsi inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki janar murtala ramad muhammad ne ya gaji gawan ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka dakile daga baya. Wanda ya gaji Murtala shine Janar Olusegun Fajinmi Okikyolakan Aremu Obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu. Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hamɓarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. janar ibrahim badamasi babangida ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan agustan shekara ta 1993 lokacin da ya yi murabus ko kuma ya ɗan koma gefe kamar yadda ya so faɗi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku an yi ittifaƙin cewa hamshakin ɗan kasuwar nan chief moshood kashimawo olawale abiola wanda aka fi sani da mko abiola shi ya ci ko ke gab da cin zaben ranar 12 ga watan yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada chief anes adegulle oladeyande shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hamɓarar da shi aka koma mulkin soji. janar sani abacha ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki Wanda ya gaji a bacci shine Janar Abdulsalam Abubakar a matsayin shugaban kasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus don ya miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji, Janar Olusegun Obasanjo Murabus, ya zama shugaban ƙasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007, lokacin da Alhaji Umar Musa 'yar Aduwa ya zama shugaban ƙasa. wanda ya kai ranar biyar ga watan mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadon mulki Mataimakinsa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya gaje shi har zuwa jiya Juma'a 29 ga watan nan na Mayu lokacin da ya mika mulki ga tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Muhammadu Buhari wanda ya kada shi a zaɓe. Ma'ana kamar yadda ka sani Alhaji Muhammadu Buhari ne shugaban Najeriya a yanzu. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To masu sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar da takaitattun labarai ba muna fatar za a gafarce mu sai shirinmu na dare idan Allah ya kai mu lokacin da muke fatar gabatar muku da rahoto ko kuma samun ƙarin bayani game da bom ɗin da ya tashi a Maiduguri. a halin yanzu kuwa jimai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.